الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا يا مسلمين yau ma ga shi cikin yardar Allah madaukaki da dacewa da wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na juma'a wanda ya zo daidai da biyar ga watan ramadan na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta 1440 daidai gashi Allah madaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi wato wannan masallaci mai suna masjidin sunna yake titin sardauna a wannan gari na azare kamar yadda muka saba taruwa daidai wannan lokaci don sauraron fassarar ayoyin alkur'ani mai tsarki ƙarƙashin tafsiri asalinsa raddul azhani ila ma'anin alkur'ani wallafar shehin malami abubakar mahmud gumi wato alkalin alkalai na arewacin najeriya allah maɗaukaki ya gafarta masa idan kana so ka san wane ne sheikh abubakar mahmud gumi menene mustawa na iliminsa to ka dubi bayanai da aka yi a wannan ta'aliki da aka yi wa littafi wanda sheikh aliyu albami ya yi a mujalladi na farko ya faɗi irin abubuwa da malam abubakar mamun guri ya yi wadda na taimako ne ga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma mukamai da aka bashi tun daga nan Najeriya har headquarter ta sunna ta duniya wato a birnin Makka a rabi'atu alamin Islam da abubuwan da rika a cikin islamiyya tun lokacin ma ba a santa ba ashe shi ya dade ni kai na ban sani ba sai da na duba Allah ji kan malam da rahama tuwan zama zai ce sannan ina madina a baya ba ruwan Allah shirya da to kun ga jiya mun bude karatu a wata sura mai suna suratul ƙasar siko ina jin aya ɗaya muka fassara ne a ramma aya shida na yauwa an ja ayoyin ko ba mu fassara falta kada mun fassara su yauwa a nan ne za mu tashi kan aya ta a'a in sha Allah nan mu dora ba muna magana kisan shi annabin Allah Musa alaihi salam ba yadda mahaifiyarsa Allah ya mata wahayi na ilhama mu dauke shi haka ta haife shi a zamanin da ake yanka jarirai gashi kuma ta haifi abun aihuwa san uwa da sannanta za ka ce ta shayar da shi in ta ji tsoro to ta samu akwatin sunduki ta sa shi a ciki ta jefa shi a cikin tekun yamma tekun nilu ko kuma ta yi haka ne yi ci gabanmu kafin malam ya karanta mana za mu sa fassarar ayoyin inda Allah maɗaukaki ya gwada mana daga cikin mutane masu yi wa fir'aunu hidima sai suka samu wannan akwatin ashe annabin Allah ne ya ce Shi ne ku ke ce kadahu al fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana kadahu al fir'auna ai awani makan fir'auna masu masa hidima hadimansa sai suka tsince shi al-iltiqadu shine tsuntuwa sai suka rinci mutum su kutum da guda bitabuti a cikin akwatu sabihatan layl washe garin daren da aka jefa shi ciki shine falta kadahu alu fir'auna wada'uhu bayna yadayhi sai suka dauko shi suka kawo gaban mai girma fir'aun suka aje masa shi wa fataha ko wa futiha aka bude akwati wa ukhrija musa minhu aka fidda annabi Musa daga ciki wa ya musu min ibhamihi labanan aka ganshi ya sa babban yatsansa a baki yana tsotsa tamkar wato nono akwai lamba ta biyu ko yace alqaulu wa huwa yamusu min ibhamihi labanan hadha alkalamu fihi mubalaga akwai mubalaga cikin wannan magana wala dalila alai amma ba wani dalili wanda yasa ya tsansa babba a baki kamar ya samu nonon gyatumarsa yana sha nono na bukugowa shi ne malam aliyu albami ya ce wannan magana babu wani makwaron dalili a kanta to sun ɗauke shi liyakuna lahun aduwan wahazana. hazana don ya kasance a gare su a ƙarshen al'amari zai zan maki gare su ya katulu rijalahun shi ne wanda zai kashe mazajensu wa hazanan ya ta'abidu nisa'ahun ya ainihin wato bautar da matansu wa fi qiratin bi dhammil ha'i wa sukuni zai lugatan fil masdar wa huwa huna bi ma'na ismu fa'il min hazana ka ahzana inna fir'auna wa hamana lalle shi fir'aunu kasan fir'aunu ya shahara yayi suna faro kowa ya san shi inna fir'auna lalle fir'auna wa hamana da hamana wazirinsa ne wato hamana wazirin fir'auna ne wa junudahuma da rundunoninsu kanu khadi'in sun zama masu kusakurai min alkhadi'ati ai asina suma masu sabo ne mislahu irin fir'auna bi kufrihim saboda kafircin su da suke yi fa uqibu ala yadayhi sai aka musu uquba a hannunsa bil garaqi ma'ahu hukumar da aka musu tare da fir'auna duk aka notsar da su cikin ruwa tare da shi lamba ta hudu kama kala ta'ala tamfarar da Allah madaukake ce waja na bi bani isra'ila al-bahr fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adawa Allah ce mun ketarar da banu isra'ila tekun nilu sun haye shi kuma fir'auna da rindinarsa sai suka fana suka bi su nan sun fita su suna tsakiya su sai aka halaka su wayancan suka aura sun bi su ne bagiyan wa adawa dan zalunci da kuma tsananin adawa anan nan ne hatta idan adaraka wal qaraq wa qala ta'ala a wata ayar Allah madaukaki yace fa akhadnahu wa junudahu fanabadnahum bil yammi wa huwa mulim sai muka kama fir'auna ba shi kadai ba wa junudahu kaga su ne wanda aka yi musu azaba tare da shi saboda irin sabon da suke tare da shi fa nabadnahum fil yammi muka jefa su a cikin tekun yammu wa huwa mulim alhali shi fir'aunu yana abin zai Allah ya raba mu da aikinsa na'am an ja wa qalat na'am a'udhu billahi minash الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون haka wa asbaha fu'adu ummi musa ya yaya in kanat latubdi bihi lawla arrabatna ala qalbiha litakuna min almu'minin na'am Allah madaukake kiyace wa qalat imra'atu fir'auna ba an kawo annabi Musa gaban fir'auna ba hmm. shugaba ne ba rabuwa da matarsa ake haka shugabanni suke ga matar ga fir'aunu ana ajiye annabi musa a gaban fir'aunu sai allah ya jefa ƙaunarsa a zuciyar matar wa timra timra'atu fir'aun matar fir'aunu sai ta ce ismuha asiyatu bintu mazahib sunanta asiya yar mazahib wa min khiyarin nisa tana daga cikin cikakkun mata asiya dubi lamba ta ɗaya yace sabata zalika fi ma akhrajahu al-bukhari fi sahihi wannan magana cewa asiya yar mazahim ta kasance daga cikin zababbun mata na gari ya tabbata cikin hadisi ingantacce wanda imam al-bukhari ya fitar hadisi na 3411 wa muslim fi sahihi imam muslim ibn hajjaj shi ma ya fitar wannan hadisi cikin ingantaccen littafinsa hadisi na 2431 an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu daga sahabin manzon Allah abu musa al-ash'ari wanda Allah maɗaukaki ya bashi murya ta karatun alqur'ani wanda har manzon Allah yakan zo ya labe ya ji karatunsa annabi ya ce laqad utita mismaran min mazamiri ali dauda annabi shi shine wadda Allah ya bashi falala ko walaqad atayna dauda minna fadla a tafsirin fiqhu na Abubakar al-Maliki yace falalar da Allah ya baiwa Annabi Dawuda shine muryarsa tana da dadi to sai Annabi ya dauko muryar Abu Musa al-Ash'ari ya musalta ta da ta Annabi Dawud alaihi salam saboda dadinta yana karatun alkur'ani da ita to hadisin an ji daga Abu Musa al-Ash'ari ne qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kamula minan rijali kathirun daga cikin mazaje da yawa sun zan kammalallun mazaje cikakku babu tasgaro a tare da su walam yakmil minan nisa illa asiyatu imra'atu fir'aun wa maryama bintu imran amma daga cikin mata babu kammalallun mata sai asiya matar fir'aun kammalalliyar mace ce har yadda Allah ya jefa ta da kuma maryam da kimar annabi isa bintu imran wa inna fadla aisha ta ala nisa sai annabi ya ce to kuma ku saurara ku Fifi na na aisha amaryar manzon Allah sallallahu alaihi sallama. yadda ta bi sauran mata har da wayannan biyu ka fadli saridi ala sa'iri da'a kamar yadda durguji ya fi sauran ya kirin katon mara ɗin da za a daina madurguji ɗaya eh, ba a gani to haka na na Aisha ta kere musu wajen irin wannan kamala ɗin da ma duk wani abu da ake nema na girma wani hadisai ne wadda suke ingantattu suka faɗi don haka wa'amma lil masakin amma dangane ga miskinai qalat li fir'auna sai ta ce wa fir'auna wa kad hamma ma awanihi bi katlihi shi fir'aun da mutanansa mataimakansa duk sun himmatu akan wannan jariri hanyar da ya zo nan ba akwai abu kawai a ƙara sashi a kashe shi ita asiya sai ta ce ƙurratu ainihin liwalak wannan yaro ai sanyin ido ne gare ni na gan shi dama ba ni da da kuma kai ma ba ka da to idan mu zai yi sanyi in aka ce sanyin ido mutum abu ya gan shi ya ji daɗi an gane ko ƙurrata ainihin liwa laka la ta katuluhu ta ce karku kashe ta san matar fi gaba in ta ce akul akul asa an ana asa min af'alil muqarabati tace ai ya kusata wannan yaron zai amfanar da mu limara adfihi min alamatil gariba saboda abin da ta gani tare da shi saboda wasu alamomi wadda suke sun sha bamban da sauran na mutane ko jarirai khayyala fihi najaba sai ta raya cewa lalle za a samu wani alheri tare da shi wal baraka za a samu albarka tare da shi tace aunar takhidahu walada kuma mu rike shi a matsayin da kawai aina tabannahu bi mai da dan wani naka shine tabanni dame fahuwa haƙiƙun bizalika ya cancanta da abu rike shi ɗin wa hum la yash'urun alhali ba su sani ba ai bi aqibati amrihim ma'ahu ba san yadda ƙarshen al'amarin su zai kasance ba tare da wannan yaro wa sammatu musha ita na ce masa musha eh shin mai ruwa ba sha sha shin mai ruwa da fata zai ka ce sha hmm? li'annahu wujida fil ma'i wash shajar dan an same shi ne cikin ruwa da yan bishiyoyi li'anna mu huwa al ma'u wash sha huwa shajar haka haka jona suna mu moya shine al ma'u sha shajar farukki ba sai aka da mu da sha fa Musa bil Musha bilmujama. asalin Musa nan shine Musha wa zalika Musa wannan shine sha'anin annabi Musa wa wusuluhu ila baiti fir'aun da yadda ya sa zuwa gidan fir'aun Allah ya ce wa asbaha fu'adu ummi Musa fariga sai zuciyar mahaifiyarsa wato gyatimar annabi Musa zuciyarta sai ta zama farigan babu komi a ciki lima alimat bi iltiqadihi yayin da ta san cewa an tsince shi mimma siwahu ai min tafkirin fi shay'in siwahu yanzu kaga ta san matsayin da yake ciki bata wani tunani saɓanin haka wan hasarar fikratuha fihi ta taƙaita tunaninta a kansa litarakumul hammi alaiha saboda yadda wato bakin ciki ya jeru a kanta lima wa kafi yadil aduwi saboda ya fada hannun maki sai ce in ka dallatu bidibi wallahi ta yi kusa da ta je ta ce wannan faɗana ne amma ai bi annahu ibnaha ka gani ko ta kusa ta bayyana cewa ita ce mahaifiyarsa laula an rabatna ala qalbiha Allah ce ba dan mun ɗaure zuciyarta zuciyarta ba mun sa mata hakuri ai sakannahu mun sa mata nutsuwa litakuna minal mu'minin dan taban daga cikin masu imani Allah sai daure zuciya ai almusaddiqina biwa'dillah masu gaskata alƙawarin Allah wa jawabu laula dalla alaihi ma qabla na'am وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشكون وحرمنا عليه المواضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين Eh, na'am Allah madaukaki yace wa qalan li ukhtihi sai ta ga wa yar uwarta kulthum sunanta wacce bahaushe yake cewa kantime kulthum ka gane wa qila kathimatu wasu kace ba kulthum ba kathima wa hiya shaqiqatu yar shaqiqiyarsa ce wa ummuhuma yuhanadu mahaifiyarsu ita ce yuhanadu wa abuhuma imrana babansu shine imrana bainahu huwa baina imrana abi maryam tsakaninsa da imrana baban maryamu ummu isa mahaifiyar annabi isa alfa sanatin wa thamani mi'ati sana shekara 1800 sai ta ce mata kusihi kibishi a ittabi atharahu hatta ta'lami khabarahu kibiwan jinsa shine asar abi yadda ya taka aka tafi da shi har sai ta samu wato labarinsa an gane ko fabasurat bihi an junubin su ta ganshi a wani gefe min makanin ba'idin ikhtilasan ta ganshi daga wani guri mai nisa ta dan harara haka ba ta. in aka gane nemansa take yi to bala'i ya faru wa hum la yash'uruna ka gani ko alhali su ban sani ba annaha tar tarqibu wato cewa tana bin sa ne a baya don ta gane matsayinsa Allah ya ce kuma waharramna alaihi almaradi'a min qablu tun gabanin wannan lokacin Allah sai ya haramta masa karban nonon wata mai shayarwa duk wata mai sha da gora in ta bashi nono Allah ya haramta masa karba ai qabla raddihi ila ummihi gabanin amai da shi wajen gyati masa duk nonon da aka bashi ba zai sha ba mana'anahu min qubuli sadai murdi'atin ghairi ummi mun hana shi karban nonon wata mai shaya in ba mahaifiyarsa ba falam yaqbal sadai wahidatu min maradil muhdara duk masu shayarwa da aka kawo bai karbi nonon kowace ba daga ciki faqalat ukhtuhu sai wannan yar uwar tasa tace hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum ko za ku yadda in shiryar da ku nuna muku mutanen wani gida wayanda za su yi muku renansa lamma ra'ad hununahum alaihi yayin da suka ga tsananin tausayin da suke gashi yaro bil irba'i wa ghairihi wato za su rene shi ta hanyar bashi nono da wani wannan wa hum lahu nasihuna kuma za su mar nasiha wa fassarat uktuhu damiran lahu bil maliki jawaban lahu fa'ujiban sai aka ce ta zo da su ta zo da masu shayar wannan akwai lamba ta ɗaya ko ruya haza an na abbasin kama fi tafsir ibn kaje wannan magana an rawaito ta daga ibn abbas kama yadda yake cikin tafsirin ibn kazir a mujalladi na shida shafi 224 lamma kalar zalika a zalika yayin da suka fadaka ta ko ta fadaka sai suka kama ta wa shaku fi amriha suka kai kuka ko ƙara a lamarinta wa ƙalu laha wa ma yudrika nasahum lahu wa shafaqatuhum alayhi wa ya sanar da ke cewa za su mara nasiha za su tausaya masa kamar sun gane ke faqalat nasahum lahu wa alayi, ragabata hun fi zuburatil mulki suka ce sai ta ce musu ai kwaɗayi da suke na za su shayar da ɗa da ya fito daga gidan mulki Shi ne za su tausaya masa kaga tabar da wara ja a manfa'atihi da kuma ƙaunar amfanin da za su samu na shayar da shi fa arsaluha sai suka aikata falamma qalat zalika lahun yayin da ta gaya musu haka wa khallasat min azahun ta kubuta daga cutarsu zahabu ma ha ila sai suka tafi tare da ita zuwa gidansu fadakalu biha ala ummihi suka shiga da ita wajen mahaifiyarsa fa datu sadiha faltaqamahu tana bashi nono sai ya hadiya ya kama doka fa farihu bidhalika farhan shadida sai suke farin ciki farin ciki mai yawa da wannan kama nonon da na'am fa ujibat kenan ko fa ja'at bi ummi tazo da mahaifiyar fa qubila sadaha wa ajabatum an qubulihi ta yadda za ta karbi a biya ta ta shayar da shi kaga ikon Allah bi anna daibatu rih cewa tana da ainihin is wato ita mata ce mai kanshi daibatu laban nonon ta yana da dadi fa azina laha fi irda'i fi baitiha sai aka ce to ta zauna da dan a gidanta ta shayar da shi kaga faradadnahu ila ummihi kenan na'am faraja'at bihi kama qala ta'ala ta dawo da shi tamfar dai yadda Allah madaukaki ya faɗa mi yace faradadnahu ila ummi kai ta qarra ainuha sai muka dawo da shi zuwa ga mahaifiyarsa dan idan ta sanyi ai ta farahu bi liqa'ihi tai farin ciki da haduwa da shi wala ta zana kar ta bace rai hina ilmi wali ta'lama anna wa'da Allahi haqq kuma dan ta san cewa alƙawarin Allah gaskiya ne bi raddihi ilaiha cewa zai dawo da shi gare ta haqqun walakin aktharuhum sai dai mafiya yawan mutane la ya'lamun ban san haka ba haka ne ko la ya'lamuna bi hadha alwa'd ban san wannan alƙawari ba wala bi anna hadhihi uktahu wa hadhihi ummuhu ba su san cewa wannan ‘yar ce wannan kuma mahaifiyarsa ba ce fama kasa inda ila an faɗi matu ya zauna a wajen gatimarsa har sai da ta yaye shi kaga cikakkun shekara biyu ke kuma ana biyanta wa ajira alaiha ujratuha li kulli yawmin dinar kowace rana ɗaya dinare guda kudin da yawa dinare ɗaya kullun dinare 360 sau Eh? ɗari bakwai da arba'in ko da ashirin to haka ta karba kudi kaga ya yawa ke wakila aka zata ta karbi wannan annaha malu harbiyin ta karbi kudin shayarwan saboda kudin abokin gaba ne cinye su ake yi ta ya halatta fa bihi fir'auna fatarabba indahu sai ta go da shi wajen fir'auna bayan yayi ya yi samu girma da kula a wajensa kama kala ta'ala hikayatan anhu fi sunatun shu'ara kamar da yadda Allah madaukaki ya faɗa a kansa wata hikaya a surati shu'ara yace alam nur awalam alam nurabbika na walida fir'aunin ne yake gori da Allah wai shin ba kai ne muka rene ka ba kana dan yaro wala bistafina min umrika sinin ka zauna a tare da mu ko a gidanmu cikin rayuwanka shekaru masu yawa suratul shu'ara sha takwas. 18 walamma balaga ashuddahu yayin da annabi Musa ya kai tsananin karfinsa wa huwa 30 sana ya zan dan shekara talatin, ya cika mai karfi wastawa ya daidaita aifi kal khilqatihi a wajen halitta tasa wasara kahalan ya zama kwarido ba yaro ba ne ba saurayi ba ne kwarido ne amma bai zama tsoho ba A ta yi namu hukuma Allah ya ce sai muka bashi hukunci ai hikmata wakila annubuwa Hukuman anan shi shine annabta wa ilma muka bashi ilmi fikhan fil umuri wa din walidaini ne ko fi umuri walidaini Allah ya bashi fahimta cikin al'amuran mahaifa qabla an yab'atha nabiyya gabanin a aiko shi annabi wa kadhalika najzil muhsinin Allah ce haka muke sakawa duk masu kyautayi kamar da yazo a wata aya Allah madaukake ce inna kadhalika najzil muhsinin lalle mu kamar haka muke sakanyawa masu kyautayi suratu safati aya 80 wa qala ta'ala Allah madaukake yace wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muslimin lalle wanda suka yi kokari suka wahalar da kansu akan sha'anin addinin Allah to Allah yace wallahi zai shirye da su zuwa ga hanyoyinsa kuma lalle Allah yana tare da masu kyautayi suratul ankabuti aya 29 da wata aya da ta karfafa wayannan ayoyi Allah madaukaki yace alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muslimin duk ana magana akan al muslimin alladhina yunfiquna wa'anda suke ciyar da dukiyoyinsu fis sarra'i lokacin da ake cikin sauki da samun riba da samun kuɗi suna taimako suna taimakon addini suna taimakon talakawa suna taimakon miskinai wadarra'i da lokacin tsanani kamar yanzu ba kudi ba kasuwa ba noma ba komi talaka ce ba kudi ka ce baka da kudi ka boye ai ka yi ka fitar ka taimaka Allah zai taimake ka inda don shi kai shine yace ce wadarra da cikin curuta wal kadhimin al ghaiza da masu hade fishi a cuce su a fusatar da su sai su tuna Allah su yi haƙuri sun zan cikin musulmi na cinye fushi ka haƙura an cuce ka din wannan yana daga cikin abin da mutum yake shiga sahun waɗanda Allah ya ce musu al-musulmi na anin nasi da masu yin afuwa ga mutane kasan ba afuwa sai in amma ba da dai ba wallahu yuhibbul musulmi kenan nan sun shiga cikin musulmai Allah yana kaunar su ma'ana zai ba su sakamako mai kyau wa qala ta'ala Allah madaukaki yace fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala taqdu Allah ya ce wa annabinsa ka tsaya kyam tamfar yadda aka umarce ka da wanda ya dawo ya tuba tare da kai kada ka karkace innahu bima ta'maluna basir lalle shi ubangiji masani ne dangane da abin da mutane ke aikatawa wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar kar ku karkata ku biye masu yin zalunci in kuka biye musu kuka mutu ba ku tuba ba to fa wuta za ta shafe ku za ta kone ku wa ma lakum min dunillahi min awliya ba ku da wani waliyai koma bayan Allah sun malatun tsaro sannan ba za a ba ku nasara waƙimin salata da rafayin nahara wa zulufan minan layi Allah ya ce wa nabi ka tsayar da sallah da rafayin nahari gefe biyu na yini wa zulufan minan layi da wani yanki na dare innal hasanati yuzhibna sayyi'ati kyawawan ayyuka suna tunkuɗe miyagu zalika zikra zakire wannan tunatarwa ne ga masu ainihin karban tunatarwa wasbir fa inna allaha la yudhibu ajral muslimin kaji gurin da ake so shine gurin Allah ce kai hakuri lalle Allah baya tozartar da ladan masu yi domin sa shine insani Allah ka sa mu yi domin to kaga sai Allah ya ce wal isanu huwa fi'lun aw tarkun lillahi wa'du in aka ce isani kai aiki ko ka bar wani abu don Allah kawai ba don wani ba wa fil hadisi huwa hadisi kuma na isani an ta'budallaha ka annaka tara ka bautatawa Allah tamfar kana ganin sa fa in lam takun tarahu fa innahu yarak in baka ganin Allah to shi yana ganin ka wannan hadisi ne akhrajahu al-bukhari ko imam al-bukhari ya fidda wannan hadisi a mujalladi na uku shafi na 400 wato na 400 ko hadisi na 454 wa muslim min hadisi umar bin al-khattab radiyallahu anhu na'am sai ce mu ina ne gurin a ah, babu anawa bismillah aya za a karanta wadda kalar madinata ne ku wadda kalar madinata alahini waflatin min ahliha fawaje da fiha rajulaini ya kutatinan fawaje da fiha rajulaini ya kutatinani haza min shi'atini wa haza min فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين الله أكبر to Allah madaukake ce wa kala Musa al-Madinata annabi Musa sai ya shigo birnin Fir'auna ai Madinatu Fir'auna ko naka ce Madina shine birni kun ga da Madina ta manzon Allah sunanta Yathriba wa ya ahla Yathriba la muqama lakum ko to manzon Allah yana komawa Madina Yathriba sai ta koma Madina kuma ya hada kiranta da suna Yathriba to annabi Musa ya shiga birnin da Fir'auna yake wahiya manfu sunan gari kalli lamba ta daya kanar manfu madinatul ilmi wannan gari mai suna manfu wani birni ne na ilimi wa asimatul muluk headquarter ce shine asima headquarter ce ta masu mulki fi hadi dawlatil qadima a zamanin da daddiyar daula wahiya awwalu madinatin bi ardi misr ita ce birni na farko a kasar misra umminat bada an agraq Allahu qauma nuhin an rayar da wannan gari bayan Allah ya nutsar da mutanen annabi nuhu alaihi salam kila hiya madinatu aini shams an ce sunan birnin ai madinatu aini shams fi muntaha jabal muqdam a ƙarshen wani dutse da ake cewa jabal muqdam wa kad kharajat fi zaman al-fath al-islami wa kad kharibat ko ta rushe garin a zamanin da aka yi buɗi na musulunci wabana na madinatul a gun sai aka gina wata birni mai suna fusdad sun khallafa fi hadhihi makanati mudunun ukura sai aka yi wasu garuruwa birane daban a gurin mithlu daiba ba haliyan wato ɗaiba a irin wanda take a yanzu wa ba da al-mudan buniyatul iskandariya bayan wannan ne kuma aka gina iskandariya idhuwa kana fi kasar fir'aun domin shi ya kasance yana cikin fadar fir'aun bi haithu la yaxtalidu ma'al amma baya cuɗanya baya hulɗa baya mu'amala da sauran garin mutane kamar a ce mutum yana zaune a gila ina za ka ya fito ya sha rana ga ku mai yasi ya ci shinkawa mai dubi can goma ta kwali ne ba ta buhu ba eh haka ba zai fita ba ta ni gaflatin min aliya ya fito ne lokacin da mutanen gurin suka rafkana ai wakata kailulatin lokacin barcin rana wakila fil layl wasu ka a da ne فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه yana zuwa sai ya samu mutum biyu suna kasassanwa suna fada kowa yana neman ran dan uwansa shine ya katutulani ai jama'atuhu isra'ili wannan dan banu isra'ila ne wannan kuma aduhi min qibdi ba qibdi ne yusassaru li isra'il yana izgili yana ba'a ga shi bani isra'il ne liyahmila hadaban ila madbaki fir'auna zai ɗora masa damin itace ya kai ainihin kicin wurin dafa abinci na fir'auna fastagasahu shi min shi'atihi wanda ya fito daga mutanensa wato banu isra'il din nan sai ne mu annabi Musa alallazi min aduhi ya taimaka masa akan wanda ya fito daga makiyansa qala lahu musa khalli sabilahu sai annabi musa ya ce wannan bakifli ka fita a hanyarsa faqila innahu qala li musa aka ce shi ko yace ce laqad hammamtu an ahmilahu ay alhadaba alayka yace to kai ka zo in dora maka eh ka ga izgili fa wakalahu musa sai annabi musa ya hada hannunsa ya masa dundu ai darabahu bi jam'i kaffihi ya ainihin duka shi ya mara masa ya hada tafinsa biyu wa kana shadidul quwwa wal balash shi ku annabi musa yana da tsananin karfi da tsananin damka annabawan Allah kowane annabi karfin mutum 70 gare shi kaga ba zai tabu daga rashi ya fi sadauki ma shi faqada alaihi sai ya cika mar ajali ai katalahu ya karshi walam yaqsid katalahu amma ba niyyar kashe shi ba bal huwa ala sabilil khad'i wannan kisa ya zo ne ta hanya na kuskure sabata zalika fi ma akhrajahu muslim fi sahihi maganar cewa ya karshi da kuskure ne ya tabbata cikin abinda imam muslim ibn hajjaj ya fitar cikin ingantaccen littafinsa hadisi na 2905 min hadisi salim ibn abdullah ibn umar radiyallahu anhuma hadisin salim dan abdullahi dan umar qala samitu abi abdullah ibn umar yaqul allahu akbar salim abdullahi dan umar dan khaddam kidan duk daidai yake yace naji mahaifina abdullahi yana fada ko ba haka bane ne mhm. ta bude gurin ne hmm. na ya yace Salim ɗan Abdullahi dan Umar ya ji mahaifinsa Abdullahi ɗan Umar yana cewa wa inna ma katlu musa الذي قتل من Fir'auna فرعون خطأ kisan da annabi Musa ya yi wanda ya kashe daga cikin mutanen Fir'auna kuskure ne fa qala Allahu azza wa jalla lahu sai Allah wanda ya buwa ya daukake ce da shi wa qatalta nafsan fa najjaynaka min al-ghammi wa fatannaka futuna wa qatalta nafsan daga cikin jarrabawa da Allah ya wa annabi Musa ba guda ɗaya ba sai ya dauko wannan yace wa qatalta nafsan kakar rai je min kaminal gam muka ɗerar da kai daga baƙin ciki na wannan kisa ne wa ka fituna mun jarrabe ka jarrabawa masu yawa wannan ya nuna cewa kisan nan ba kisan ganganci ba ne? a'a kisa ne na ainihin wato kuskure da haka da ya masa wannan faƙaba alaihi sai ya cika masa fadafanahu fi ramli sai ya tara rubuɗi rairayi ya binne shi zakarahu babul mufassirin wasu masu tafsiri ne suka haka cewa ya binne shi unzur tafsir al-bagwi ka duba tafsirin bagwi mujalladi na uku shafi 527 wa tafsirin ruhul ma'ani da tafsiri na ruhul ma'ani mujalladi na shida shafi 390 ƙala haza min al-shaytan annabi Musa ce wannan kisa aiki ne na shaytan muhiju gababi wanda ya tayar da fushi na har nayi da gare shi walam atamakkan min ta'khiri fi'li ila waqtin akhar ban samu daman jinkirin wannan aiki nawa zuwa wani lokaci na daban ba innahu aduwwun lalle shi shaiɗan maki ne li ibn adama ga dan adam mudillun kuma mai batarwa ne ga ɗan adam mubinun batarwar bayyananniya gabar bayyananniya ai bayyinul idlali qala rabbi anjata to bismillah qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lah innahu huwal ghafurur rahim qala nadiman wa ta'iban annabi Musa sai ya fada alhalin yana mai nadama yana tuba daga wannan abu da ya faru rabbi ya ce ya ubangiji inni zalamtu nafsi ni na zalunci kaina bi qatlihi da kashe wannan maƙiyi nawa faghfirli ya Allah ka gafarta faghfara la sai Allah ya gafarta masa innahu huwal ghafurur rahim ko zaka ce me yasa Allah ya gafarta mar Allah ya ce innahu huwal ghafur ai shine mai gafara ar-rahim kuma shine mai jin kai ai almuttasibu bihi ma aslan wa abadan tun azal Allah yana da siffa ta gafara tun azal Allah yana da siffa ta rahmaniyya har abada kuma haka yake wa qatlul adu laysa bi dhanbin kashe maki ko ba bi bane wa kadhalika al li daf'i sa'ili laysa bi dhanbin haka mutun ya duka mutun da tafin hannunsa dan ya ije mai timbe sa'il shine mai timbe in aka ce tumbe duk abin da ya zo kanka zai kashe ka mutum ne ko dabba ko ma me idan ka fara kashe shi ba ka da laifi kar ka zauna kawai a kashe ka sada da a banza wa ma zalika ba Musa minu li rabbi amma duk da haka annabi Musa sai da ya tuba ga ubangijinsa la'annahu fi zalika alwaqti lam yu'mar bi domin a wannan lokacin ba umarce shi da yin yaki ba wa zahiru amalihi liman lam yahdhur alwaqi'a wato bayyanannen sa shine abin da ya faru ga wanda bai halarci wajen abin da ya faru ba yadullu alal unfi yana nuni ne akan tsanani fastaghfara rabbahu bizalika sai ne bi gafarar ubangijinsa da haka ne qala rabbi kaita qala rabbi bima an'am فلن أكون ظهيرا للمجرمين قال سيساك يا ربي يا أبنجدي بما أنعمت علي أي كيل أقسم بحقك أو بسبب إنعامك yace ya ubangiji saboda wannan ni'ima da kai min bi taubati ka karbi tubata wa ruju ilaika is as asamani da komawa gare ka da ya kare ni falan akuna zahiran lil mujrimin ba zan zan mai taimakon mai laifi ba ai azzalimina ba da hadhihi ra bayan wannan lotu allati waqa'at minni wanda ya faru gare ni wal muradu bil mujrimi abin nufi da mai laifi huwa kullu man yuhidu ghadaba ghairi duk wanda zai tada fushin wani to ya zama ainihin mujrim limithli hadha al amal har ya kai shi ga irin wannan aiki kama kala innahu min amali shaytan tamfar yadda yace wannan aiki ba na shaytan ne lamba ta biyu ta ce wa in ma yanzaganaka min ash-shaytani nasgun billah in wata fusga ta shaiɗan, ta fusge ka to ka nemi tsari daga Allah innahu sami'un alim lalle Allah mai ji ne kuma masani innal ladhina taqaw idza massahum da'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idza mubsirun lalle waɗanda suke tsoron Allah in wani abu na shaidan ya shafe su sai su tuna da Allah su ambace su sai su koma su zan masu basira shaidan ba zai cutar da su wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayy thumma la yuqsiruna mataimakan shaidan suna da ɗansu da abubuwa na bata ba sa takaitawa ai la akuna mu'ina lahum in asamtani ba zan zan mai taimakon su ba in har ka kiyaye ni ya ubangiji na'am فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين نعم فلما فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين الله ملك كيتي فأصبح في المدينة خائفا سي النبي موسى يكسنتي أصبح من إخواني كان wato sai annabi Musa ya kasance a ainihin wannan gari yana mai tsoro ya tarakkabu ayyan taziru ma yanaluhu min jihati qatil yana sauraron me za a ta ɗan ɓangaren ‘yan uwan wadda ya kashe ɗin nan fa'izan lazistan sarahu bil amsi ya sai ga wannan mutumin da jiya ya nemi taimakonsa yana ainihin ɗaga murya ya su bihi yana neman dai ya sake taimaka masa ala akhar bisa wani ba ƙibɗe ƙwala lahu musa innaka lagawiyyun mubin annabi musa sai ce lalle kai bacacce ne bayyana ne bayyunul gawaya lima fa'altahu bil amsi wal yau saboda abin da kai jiya da yau a lamba ta dace ce dalbul istighasati bil fili ko dalabal istighasati bil fili wal quwwati inda shakhsin hayyun qadir neman taimako na aiki da ƙarfi a wajen wani mutum rayayye mai iko ja'izun ya halatta kama al insanu bi ashabihi fil harbi wato kamar yadda mutum yake neman taimakon ‘yan uwansa in za a yaƙi a ko wani fi a ya ƙadiru alaihal makhluq cikin irin abubuwan da mutum yake da iko a kai a fil hadisin allazi akhrajahu al bukari ya zo cikin hadisin da imamul bukari ya fitar hadisi na 3,330 da dai da wanda muslim ya fitar hadisi na 2534 an jabirin qal daga jabir ya ce. Ikita tala gulama ne, gulamun minal muhajirin wa gulamun minal ansa wasu bayi ne guda biyu suka yaƙi a junansu ɗaya na muhajirai ɗaya na ansarawa fanadal muhajiru aw almuhajiruna bil muhajirina sai shi ba wannan na muhajirai ko su muhajiran suka yi da'awa cewa sauran muhajirai su zo wanada al-ansari bi ya ansar shi ma mutumin madina ya kira yace ya ko mutan madina fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi ya fito yace ma hadha me wannan da'awa ahlul jahiliyya wannan da'awa ce ta jahiliya qalu la ya rasulullah illa anna gulamain qatatala wasu wato bayi ne guda biyu suka yi kasassanwa fa kasa ahaduhum al-akhar dayan su ya cutar da daya kara bala basa wala yantasir ar-rajul akahu zaliman aw mazluman kada mutun ya taya dan uwansa wanda ya ci zali ko aka zalunce shi in kana zaliman falyan hahu, in azzalimi ne yake zalunci dan uwanka to ka hana shi fa innahu lahu nasru hana shi zalunci shine taimakon sa wa in kana mazluman falyan surhu in zaluntan sa aka yi to ya taimaka masa wa amma ma la yajuzu al-istighathatu al-maqburiyin amma abinda bai halatta ba shine mutum ya nemi taimako a gurin mutumin da yake kabari wa ghairihim bi shuyukhihim wa awliyaihim da masu neman taimako da shehinansu da waliyansu wannan haramun a musulunci wa dal minhum umuran la yaqdiru alaiha illa ta'ala ko su nemi wasu al'amura daga wajensu wadda ba mai iko a kan abun sai Allah min afiyatil maridi kaman warkar da mara lafiya in banda Allah ba zai warkar ko likita zai dai ba da magani walwaladu ko neman ɗa wasa'adatu zaujiya da ainihin arzikin aure wal muhabbatu ila al makhduba da ainihin soyuwa a wajen mutum wato matar da mutum yake nema ba mai jefa wannan kaunar sai Allah sai sababin da shari'a ta yadda da shi Walmalu malu wa gairihi ko samun kuɗi. ko samun wata daraja wannan duk Allah na'am ina ne falamma an arada an bin billazi huwa duhun lahumma yayin da annabi Musa ya nufin idan ƙaga wanda yake makiyi gare su su biyin nan ayli Musa wal mustaghith bi lan al qibda kanu a'da bani isra'il domin kibdawa makiya banu isra'ila ne sai ce ya Musa ya kai Musa a turidu an takatula ni kama katalta nafsan bil'am so kake ka karni kamar yadda ka karirai jiya ma turidu illa an takuna jabbaran fil'am Lallai fa kai ba komi kake so ba sai ka zama azzalimi mai girman kai a ban kasa wa ma turidu an takuna min al-muslihin ba ka so ka zan daga cikin masu kyautatawa fil kalami isharun bi anna Musa ishtahara bi hubbil islam wannan maganar ta nuna cewa annabi Musa ya shahara da ainihin kyautata tsakani illa anna amalahu hadha min raddi sa'i wannan aikin nasa ije mai yu'akisu zannan nasibi ya zama akasin zaton da mutane suke masa wa fi taqirul li isra'il cikin wannan akwai walakanta banu isra'ila faman yuridu an yarudda anhum az-zulma ya'udu yu'addu jabbara duk wanda yake so ya mayar da zalunci da aka yi wa wannan su sai mai girman kai fasami alkifliyu zalika sai ba kifdan nan ya ji wannan magana falima annal qatila musa sai suka gane wanda ya kashe ba kifde jiya annabi musa ne fandalaka ila fir'auna fa akhbarahu bidhalika ya kaje ya kaga wa fir'auna fa amara fir'auna zabahina bi qatl musa annabi musa ya dauko yace masu yanka mutane su je su kar annabi musa fa akhadhu fa akhadhu fi Eh, fir'aunu fa amara fir'aunu zabbahina ba wato fir'aunu shine ya umarci waɗanda yake sawa su yanka mutane su kamo annabi Musa a hanyar da yake shine suka fita mai bidarsa don su zartar masa da hukunci insha allahu gobe za mu ji yaya ta kaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. to ai ba komai za a saka a kasar a assalamu alaikum wa rahmatullah kafin a je ga karanta tambayoyi ko wata takarda da kwamitin masjidin ibn abi kuhafa wato masallacin juma'a da ke can bypass na kujuru suka rubuto ranar nan an sanar cewa za su fara gabatar da nasiha ga iyaye mata a wannan wata na ramadan to kuma sai ga wata takarda jiya an turo yanzu ma ta, da jadawalin da ke nuna malamai da kuma maudu'an da za a gabatar kuma suka nemi da Allah na sanar wato a ranar shida ga watan ramadana gobe kenan idan Allah ya kai mu akwai malam ibrahim mai dala zai gabatar da nasiha akan halin magabata a watan ramadan sai a washe gari lahadi bakwai ga ramadan malam magaji babba suleiman zai gabatar a kan falalar ciyarwa a watan ramadan sai a ranar sha uku ga watan ramadan sati na gaba kenan malam umar baba hanafari zai gabatar da nasiha akan wajibcin neman ilimin addinin musulunci washe gari a wancan satin kenan na gaba sha hudu ga ramadan malam abatu umar zai gabatar a kan hanyoyin kariya daga shafar aljanu sannan a sati na uku na ramadan wato ranar ashirin ga ramadan malam ibrahim mahmud zai gabatar akan hanyoyin shiga aljanna sai ranar ashirin da ɗaya malam muhammad kabir ahmad zai gabatar da nasiha akan muhimmancin haƙuri a rayuwar musulunci sannan ranar ashirin da bakwai ga watan na ramadan malam adamu musa shabiri zai gabatar da nasiha akan yadda ake neman aure a musulunce sannan washegari ladi 28 ga watan na ramadan malam anas adamu muhammad zai gabatar da maudu'i wato akan maudu'i mai taken halin magabata bayan Ramadan wannan shine jadawalin abubuwan da wannan masallaci na Masjidin Ibn Abi Kuhafa da ke can Kujur bypass ya tanadar domin fahimtar da a yi an faɗa tun ranar nan daga karfe tara na safe ko haka da ina yin wadda ya kawo ta malam ji an faɗa ai to malam tun da yake ba lokaci akwai takardu na da dama da aka rubuto na neman taimako wadda daga ciki har wasu bayan Allah sun taimaka misali ga wata nan tun jiya ta kawo takarda kuma ta kawo har da rasidi to wani bawan Allah a nan har ya ba da kuɗi an so mata magani to akwai irin wayannan takardu da dama waɗanda shi shugaba ce in an samu lokaci a karanta ta yi irin yadda wannan bawan Allah ina karantawa sai ya ce a miƙa mata takardar ya bayar aka je aka so to ta yi wani in yaji in waji wani yaji zai kawo taimako in na karanta zan karanta guda biyar gobe a karanta saura kuma ba an ce a rika rubutowa bane sai hakuri waɗannan tunda da ya sun riga sun zo shi kenan wannan tana cewa malam tun bara na samu mijin aure ba ni da kayan ɗaki don allah ina neman taimakon kayan ɗaki a duk wadda allah ya horewa ta ba da adireshi sannan wannan mata ce da ni. sauran tana cewa malam ni dai ina neman taimako ne ina tare da marayu yara ƙanana ba ni da abincin yau kuma ga kudin makaranta shine nake neman taimako wannan abin da ta rubuta kenan wannan tana cewa malam da fatan ka sha ruwa lafiya malam wannan muna maka addu'a game da wannan abu da kake Allah ya sa aljanna firdausi ne makomarka da mu baki daya malam muna neman taimako saboda Allah wallahi malam tunda aka fara azumin nan bamu taba sahur ba haka ba mu taɓa ɗora abinci buɗe baki ba sakamakon rashi malam ga yara kuma gashi duk karfin mu ya ƙare shine muke so a sanar ko Allah zai sa wani ya taimaka mana wannan tace da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam ina neman taimako a wurin ya musulmai mijina ne bai da lafiya har tsawon wata shida yana fama da jinya gashi babu cin yau babu na gobe muna neman wadda Allah ya horewa da ya taimaka mana wannan yana tana cewa malam ina neman taimako ina tare da mahaifiyata kuma ba ta da lafiya ta haɗu da ciwon kafa ba ta da ba ta iya tafiya malam ga yara kuma an tashe mu a gidan haya ga kuma yata an koro ta a makaranta ina roƙon masoya manzan tsira muhammad sallallahu alaihi wasallam da su taimaka mana to sai mu tsaya haka waɗanda ba su ji nasu ba sai su yi haƙuri sai waɗanda suka rubuto suna so a sanya su a cikin addu'a daga ciki akwai waɗanda suke fama da wannan ta ce malam ya sa da sauran yanuwa sanya wata baiwar Allah wadda aljanu suka sa ta a gaba kimanin wata hudu tunda ta haifi malam har yanzu ba ta da lafiya malam a sa ta a cikin addu'a sannan da wata ma ta ce tana fama da ciwon kafa E, jinni ne mala to ai haka ta <laughs> wata ma da take fama da ciwon kafofi wadda ta kai ga wani lokaci ko kilomita ɗaya ba za ta iya takawa ko mita ɗari ba za ta iya takawa ba sai ta tsaya kuma ta yi ta magani har yanzu dai to da kuma wannan ya ce yana so a sanya su a cikin addu'a saboda jarabawa da suke yi to da ma masu wani yana harkar sana'a ya ce yana neman buɗi da kuma wani ya sa wani kadararsa a kasuwa shi ma ya ce ana so a sanya shi a cikin addu'a Allah ba shi nasara ya sayar da kuma wani da yake fama da sha'anin gidan haya shi ma ya ce a sanya shi a cikin addu'a Allah ya sa ya mallaki nasa to da dama dai da suka rubuto takadduman biyan bukatu da kuma masu laruri da kuma matsaloli kowa Allah ya san bukatarsa kuma ya san masu laruri da matsaloli Allah biya wa kowa bukatarsa na alkhairi masu matsaloli kuma Allah ya yi baki da Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa barik lana fi ma adait wa qina bi laka shukru wa هديت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وأضاعم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين uno